This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk yana ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Alhamis 31 ga watan Oktoban shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai. A Murtala 'yan kasar Spaniya sun wayi gari da mummunar ambaliyar da ta yi sanadiyar mutuwar mutane tare da mummunar barna. kasashen turai suna fargaba cewa duk dan takarar da ya nasara a zaben amurka ba zai musu adalci ba sannan isra'ila ta kai wani farmaki da ya hada da hare-haren sama a yankin sansanin 'yan gudun hijira da ke nur shams wanda ya kashe akalla mutum uku to a yayin da ake dada kusantar babban zaben amurka na wannan shekara za mu kawo muku fashin baki kan yadda amurkawa da ke kasashen waje suke kada ƙuri'unsu haka kuma za ku ji cewa hukumomi a jihar niger da ke arewacin najeriya sun kuka tare da bayyana damuwa kan yadda 'yan bindiga suka kwace wani sansanin horar da soji suna aikata mummunan ayyuka kan al'umma. saboda ni na yi magana musamman da dpo na a division nan kwantagura ya gaya mini gaskiyar magana sojojin nan ba sa barin su shiga ciki kuma su ba su ɗauki mataki ba su dajin ya zama musu kamar inda suke samun biyan bukatan za mu kawo muku cikakken rahoton har ma da shirin lafiya uwar jiki haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu saurare kuke aiko mana To amma yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum masu sauraro da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Mutanen da suka tsira bayan ibtila'i mafi girma da ya auku a ƙasar Spaniya cikin wannan karnin sun wayi gari da yin kicibis da mummunar wato da mummunar barna yau Alhamis bayan da wata ambaliya mai ƙarfin gaske ta shafe ƙauyuka ta hallaka aƙalla rayuka 95. ta yiwu adadin mutanen da suka mutu ya haura yayin da ake ci gaba da aikin ceto wato da aikin ceto ya zuwa yanzu ba a tabbatar da jimlar mutanen da suka bata ba barnar ambaliyar ta yi matukar muni kamar irin barnar da guguwar hurricane mai karfi ko tsunami kan yi tarkacen motoci rassan bishiyoyi turakun lantarki da suka fadi da kayayyakin gida duk suna kwance a cikin ruwa a haɗe da laka a kan titin utl daya daga cikin garuruwan da dama da lamarin ya fi kamari a a yankin valencia inda mutum 92 suka mutu tsakanin yammacin talata da safiyar laraba kawayen amurka na turai suna shirin fuskantar sakamakon zaben shugaban kasar wanda duk dan takarar da ya nasara ba zai ba da mahimmanci sosai akan al'amuransu ba sannan kuma za a fama tsohon gyambo da ma sabbin matsaloli har idan donald trump ya sake komawa fadar white house zaben na zuwa ne shekaru biyu da rabi tun bayan da rasha ta fara mamayar ta gadan-gadan a ukraine wanda washington kadai ta ba da kaso mafi girma na tallafi don kare kiev akwai ayar tambaya akan ko amurka za ta ci gaba da ba da wannan tallafin idan trump ya yi nasara sannan wani irin goyon baya zai bai wa kawayen kungiyar neto baki daya akwai yiwuwar amurka za ta ci gaba da wannan tsarin da ake kai yanzu har idan mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ce ta yi nasara duk da cewa hamayyar jam'iyyar republican da karuwar gajiya da wato da yakin da ake yi tsakanin al'ummar amurka akwai damuwa a turai akan ko wannan tallafin da amurka take badawa zai ɗore muradin trump na ɗora ƙarin haraji ga ƙawayen amurka shi ma batu ne da ya haifar da damuwa a turai wacce take fama da tattalin arziki mai tafiyar hawainiya sai dai ba batun yiwuwar trump ya sake shugabancin amurka a karo na biyu ne kawai yake sa su damuwa akan irin mawuyacin halin da za su iya tsintar kansu a ciki ba jami'an lafiyar palestine sun ce wani farmakin da isra'ila ta kai yankin gabar teku a ranar alhamis ya kashe akalla mutane uku farmakin ya hada da hare-haren sama a yankin sansanin 'yan gudun hijira da ke nur shams sojojin isra'ila sun ce suna auna wato matsugunan 'yan ta'adda ne sannan sun kashe wani mayakin hamas da yake da hannu a kitsa kai hare-hare tun bayan harin da hamas ta kai kudancin isra'ila a watan oktoba na 2023 dakarun isra'ila sun kashe akalla falastinawa 763 a yankin gabar teku a cewar ma'aikatar lafiyar falastino to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, yanzu haka kwanaki biyar ne suka rage Amurkawa su fita rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na wannan shekara. Aka haka na tattauna da tsohon ma'aikaci a ofishin jakadancin Amurka da ke Najeriya Sani Muhammad wanda ya bayani kan yadda Amurkawa da ke Najeriya da ma sauran kasashen waje su ma suke kaɗa ƙuri'unsu a lokacin zaɓe. a lokacin zaɓe kamar wanda za a yi bana ofishin jakadancin amurka kan aika da saƙo ga dukkanin amurkawa mazaunan najeriya don sanar da su ko kuma tunatar da su cewa za su iya jefa ƙuri'unsu za su gaya musu irin dokoki da aka tsara kuma kowace jiha a amurka na da nata doka na ranar da ya kamata waɗanda ba a zama a amurka suke ba ƙuri'unsu ya kasance ya isa can jihar saboda haka sai a sanar da su waɗannan dokoki wanda a wasu lokuta abin da ke faruwa ta hanyar sadarwa kamar na inda ake aika da wasiƙu za a iya turo musu da katunan zaɓe wanda idan suka cika waɗannan katuna bisa ga waɗannan dokoki na kowane jiha suna iya su kawo wannan ƙuri'a su ba da shi a ofishin jakadancin amurka daga inda za a tattara su a tura ga kowane jiha na mutanen da suka jefa ƙuri'unsu. To a nan gida Amurka ana zaben ne ta fuskoki kusan uku akwai zaben wuri da ake somawa inda kawo yanzu tuni da Amurkawa da dama suka riga suka kada ƙuri'unsu wato akwai nau'in zaɓe ta hanyar aikewa da wasiƙa ta gidan waya sai kuma zaɓe ta hanyar zuwa rumfunan zaɓe a kaɗa ƙuri'a a ranar biyar ga watan Nuwamba. Shi a ƙasashen waje waɗanne nau'uka ne ake amfani da su wurin zaɓen? To kamar amurkawa mazaunan najeriya suna da zaɓi kala biyu ne kawai ba kala uku ba na farkon shine wadda za a iya aikowa mutum da katinsa ta gidan waya ya cike yana iya ya aika ta zuwa amurka ko jihar da ya fito ta wannan hanya ta gidan waya ko kuma suna iya su cike su aika ta hanyar uh, sadarwa wato ta yanar gizo waɗannan su ne hanyoyi guda biyu da za su iya su aika ta ukun shine su kawo da waɗannan kur'u da suka cike zuwa ga ofishin jakadancin amurka kuma ofishin jakadancin amurka ta aika su ta hanyar da suke aika da sakonni wanda ya kama da hanyar gidan waya amma kuma ta hanyar diplomasiya saboda ya kasance an kare waɗannan kuri'u da aka jefa a aika da su ba tare da an samu wata matsala ba kuma babban bambanci da ake da shi shine cewa waɗannan kuri'u da za su jefa za su yi shi ne kafin ma ranar zaɓe saboda su samu dama su cike wannan katin zaɓe su kuma samu damar aikawa da su a kan lokaci kafin ranar uh, zaɓe saboda a samu a ƙirga da waɗannan uh, Sani Muhammad kenan tsohon ma'aikaci a ofishin jakadancin Amurka da ke Najeriya. yanzu kuma ga aisha ta dawo da ci gaban labaran duniya gwamnan yankin arewa maso gabashin yankin kharkiv da ke ukraine yau alhamis ya ce mutum ɗaya ya mutu sannan wasu 29 sun jikkata bayan da rasha ta kai wani harin mizal da ya afka wani gida da mutane ke zama shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce harin na rasha ya afka wani gini mai hawa tara zelensky ya jaddada kiran da yake yi na bukatar karin tallafi don ukraine ta ci gaba da kare kanta sakataren tsaron amurka lloyd austin da takwaran aikinsa na koriya ta kudu kim yon hyun a ranar laraba sun buƙaci koriya ta arewa ta janye dakarunta da akalla sun kai dubu goma daga rasha lamarin da duk ƙasashen biyu suka yi amanna cewa suna shirin tallafawa rasha ne a yakinta da ukraine I call upon them to cease their potentially destabilizing uh, behavior ya ce uh, ina kira gare su da su daina abin da suke yi wanda zai iya bata uh, zamantakewa a duk yankunan indiya da pacific wanda yanzu ya hada da al'amuran turai sannan kamar abokin aiki na minista kim da ke tare da ni ina kira gare su da su janye dakarunsu daga rasha domin akwai yiwuwar kasancewarsu a nan ya dada tasiri akan ci gaban rikicin ko kuma rikicin ya dada bazuwa har idan suka ci gaba. koriya ta arewa ta ce ta yi gwajin makamai masu cin dogon zango yau alhamis inda ta kara tasirin abin da ta ayyana da makami mafi karfi a duniya yayin da seoul take gargadi cewa pyongyang za ta iya kawo wato koyo dabarun kera mizal daga rasha don ta taimaka mata a yakinta da ukraine shugaban koriya ta arewa kim jong un ya ce gwajin na zaman gargadi ne ga wato makiyan da ke yi wa tsaron kasar shi barazana kamar yadda kcna ta ruwaito gwajin makaman mataki wato gwajin makaman matakin soji ne mai kyau da zai isar da sako ga abokan hamayya da ke da nufin daɗa rura wutar rikici a yankinmu sannan suke yi wa tsaron jamhuriyar mu barazana a baya-bayan nan akan matakan da muke nufin ɗauka abinda kcna ta ruwaito kim ya faɗa kenan. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc majalisar dokoki ta jihar niger da ke arewa maso yammacin nigeria ta bayyana damuwa da fargaba kan yadda ta ce 'yan bindigar daji sun kwace iko da wani sansanin horar da soji da ke karamar hukumar mulkin kwantagura a jihar wanda suke amfani da shi wajen ci gaba da addabar al'ummar jihar wakilin mu amina mustapha nasiru batsari na dauke da karin bayani Memba a majalisar mai wakiltar Kwantagora ta biyu, Honorable Abdullahi Isa ya ce 'yan bindiga sun kwacewa sojojin Najeriya wannan daji, kuma ma a nan ne suke kai mutanen da suka yi garkuwa da su domin neman kuɗin fansa. Majalisar dokokin jihar Nejan dai ta buƙaci gwamnatin jihar da hukumar sojin Najeriya da su yi duk mai yiwuwa domin kwato wannan daji na horar da sojojin Najeriya. shari'ar daga hannun waɗannan 'yan bindiga. Honorable Sani Umar Black, memba ne a majalisar mai wakiltar Kwantagora ta ɗaya, ya ce lamarin fa yana da matukar tayar da hankali. Abin ya daɗe yana ci mana tuwo a ƙwarya. Wayannan 'yan ta'adda babu da inda suke mafaka sai wannan daji na bariki suna sato mutane. Na'am, ko a matsayin na majalisa kun taɓa tuntuɓan su hukumomin barikin nan koko dai. Mun yi zama na security akan yanda 'yan ta'addan nan suke ake ta ɗaukan mutane ɗaiɗaiɗaiɗai a nan masu ga ward uzange daga dogon hadama a da an ɗauki mutane daga wannan wurin da nan sai a yi dajin bariki da shi ko da yan vigilanti ɗinmu da police sun yi yunkuri ba a barin su shiga ciki saboda ni na yi magana musamman da dpo na a division nan gura ya ga mini gaskiyar magana sojojin nan ba sa barin su shiga ciki kuma su ba su ɗauki mataki ba kaga sun mai da masu dajin ya zama masu kamar inda suke samun biyan bukatan su to shi yasa muka kira ga gwamnati da babban murya na majalisa da ta shiga ciwon wannan lamari. To shi ma dai shugaban karamar hukumar ta Kwantagora Honorable Shehu S. Fawa ya tabbatar da cewa a yanzu 'yan ta'adda ne ke rike da wannan daji ba sojojin Najeriya ba. Wannan daji a halin gaskiya wannan ya zama shine ainihin maboya ko kuma inda 'yan ta'adda suka mai da dabansu a wurin. Wanda yake yanda na gabatar da wannan koki wani lokaci can da muka zo taron ah, da mai girma gwamna na kara tabbatar mai da wannan dajin yanda yake. Kuma kuma masarauta mai martaba sarkin sudan yana sane da takardar da ya rubuta zuwa ga gona har zuwa ga shugaban sojoji na najeriya baki daya na abin da ya shahi dajin nan da kuma addaban mu da dajin ke yi tsakanin da allah wannan daji ya zama mana fitina kusan kullum nan zagayen ƙauyukan nan ana ɗaukar mun mutane sau da mutum tara mutum goma kowane rana yau ɗin gama sun ɗaukar mutane daga garin da ake ce ma masaha sun ɗauki kusan mutum tara dare. sai dai a lokacin da na tuntuɓi mai magana da yawun rundunar sojin najeriya da ke barikin sojoji na kwantagora kaftin iliya bawa ya ce ba gaskiya ba ne bayanin cewa 'yan ta'adda sun mamaye wannan daji kaftin iliya bawa wanda bai amince in naɗi muryar ziyararsa ba ya ce jami'ansu kullum suna gudanar da sintiri a wannan daji kuma ma a yanzu haka akwai ɗaruruwan farar hula da ke noma amfanin gona a wannan daji na barikin sojojin. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a nigeria. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. To sashen Hausa ne na muryar Amurka kuke tare da shi a daidai wannan lokaci. ana kuma iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. kwanaki gabanin zaben Amurka kasashen duniya na ta muhawara tare da bayyana ra'ayoyinsu tare da nuna tasiri da kowane ɗan takara zai iya yi ga kasashen duniya. A ɓangaren kiwon lafiya, ƙasar amurka ta kafa tarihi wajen ba da tallafi ga kasashen afirka musamman don yaƙi da cututtuka masu yaduwa da kuma ƙarfafa cibiyoyin kiwon lafiya tallafin ya shafi bayar da allurar rigakafi magunguna da kuma kuɗaɗe Idan za a iya tunawa, a lokacin annobar cutar corona, kasar Amurka ta ba da tallafin alluran rigakafin cutar fiye da miliyan 693 a duniya. Kuma daga ciki an ware miliyoyin alluran musamman don kasashen Afirka ta hanyar shirin COVAX. Inda Najeriya kawai ta samu sama da allurai miliyan goma sha takwas ko a kwana-kwanan nan da aka samu bullar cutar ƙyandar biri wato mpox a Najeriya gwamnatin amurka ta samar da allurai kimanin dubu goma na rigakafin cutar ta hannun usaid haka kuma muna jin yadda kasar Amurka ke ba da tallafi na kuɗi allurai da magunguna gidan sauro na zazzabin cizon sauro wato malaria da kuma cutar hiv aids da sauransu wannan ya sa a duk lokacin da zaben amurka ya karato kasashen afirka ke ɗaukarsa da muhimmanci ina tare da tsohon daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko a abuja dr abdullahi bula magarba kuma ya yi mana ƙarin bayani ne game da tasirin irin wannan tallafin da ƙasar amurka ke bayarwa a kasashen afirka ƙasar amurka tana da tasiri wajen wato kula da harkokin lafiya ba ma waya afirka kaɗai ba ko kuma najeriya wato kusan a duniya ma gaba daya gwamnatin amurka tana ba da tallafi a bangaren lafiya ta bangarori kala-kala kuma akwai bangaren da yake directly hukumar ce take yi kamar ce us government support ko kuma akwai lokaci da take bayarwa a ta hukumominta na ƙasa wato kamar a ce center for disease control da take atlanta sannan kuma akwai kamar su institute of human virology akwai usaid us government aid kenan kuma sannan tana bayarwa ta bangaren waɗansu hukumomi na majalisar ɗinkin duniya kamar a ce kuma lafiya ta duniya wato who sannan kuma kamar unicef wato united nations children fund da kamar su unesco da undp to haga duk wannan ƙungiyoyi ne na majalisar ɗinkin duniya wanda kuma tana samun babban tallafin ta ne daga daga kasar amurka sannan kuma akwai wasu manya-manyan kungiyoyi wanda yake ba na wato majalisar ɗinkin duniya din ba to amma kuma amurka tana tasiri wajen taimaka musu wato kamar su gabi global vaccine alliance to duwa nan suna mura tallafi daga wajen amurka sannan kuma akwai bankuna da kamfanoni masu yin maganuka misali bankuna kamar world bank wato ainihin headquarter ta ma a cikin washington yake kusa ma yake da gidan shugaban kasa to kaga akwai lallai tasiri tasirin a kasar amurka da na aikin wannan banki sannan ita ma imf tana sauraron a gwamnatin amurka sosai saboda tana da kashi mai tsoka a cikinsa sannan kuma akwai kamfanoni masu yin maganinuka kamar masu yin maganinka rigakafi kamar maganinukan wato tsara iyali sannan kuma da sauran maganinuka da yawa da ake taimakawa jama'a da shi amurka hakika tana da tasiri akan harkar lafiya ta duniya kuma zaben wai cewa waye in ya ci za a samu wani tangar ko waye in ya ci ci za a ji karaya ina ganin cewa kasashen afirka da kuma sauran kasashen da suke mora da amerika ba za su samu wani tangarda da yawa ba saboda ita amurka kasa ce wani take da tsarin ta kuma tsarin nan nata yana da wahala don an samu canjin gwamnati ki ga cewa an samu wani tangarda akan wani taimako da suke bayarwa so su ba tsari ba ne wanda za a ce kan ka samu wani sabon gwamnati za a zo a ce komai da canja a ba su cika yin irin wannan ba yanzu dai kam ba mu cika gani irin wannan ba abin da dai ake iya gani shine ba mamaki wani in ya hau a ko ya kara wani tsarin ko kuma ya rage wani da haka ko kuma ya dan bada a bada wani kuskurima akan akan tsarin amma gaskiya ba a cika samun a samu wani canji babba wanda har zai shafi irin tallafin da ake bawa a kasashe masu tasowa irin su Najeriya da sauran kasashen Afirka da Asia da suke amfana daga kasar amurka a nasa bangaren kwararren likitan al'umma dr hassan shu'aibu musa ya yi bayani ne kan irin hasashen sauyi da masana ke ganin za a iya samu bayan zaben na amurka musamman a bangaren lafiya wani irin canji za a tsammata bayan an yi zaben kasar amurka a bangare na lafiya da asibitocinmu da kuma health system ɗinmu na kasashen afirka um, na farko dai uh, za a so masana sun hasko cewa za a ci gaba da ba da tallafi a bangaren lafiya saboda muhimmancinsa sannan kuma za a iya samun wato raguwa daga cikin kudaden shiga da ake bayarwa ma gwamnatoci a matsayin tallafi na bangaren lafiya saboda yanayi musamman ma idan 'yan majalisar donald trump ne suka samu mulki um, na biyu shine health security da kuma pandemic preparedness wato uh, tabbas irin gudunmawar da ake bayarwa wurin health security program uh, da kuma engagement na kasashe na afirka wato kamar surveillance uh, da shauransu za a iya samun threat wurin raguwa da shi saboda yanayin ko hankalinsu zai iya komawa gida saboda su samu su killa barkoki da aka samu wanda siyasa take kawowa bayan an gaba zaɓe za a iya samun impact na policy changes a ƙasar mu saboda tallafin da aka saba samu za ka je asibiti ka ji an baka rigar auna a sange na sauro za a iya maka gwaji za a iya cewa akwai wani tsari na daban na masu ciwon kanjamau ko sida to lalle za a iya samun dan canjin yanayi wurin ba da funding da kuma wurin gudanarwa da sauransu sai kuma inclusion na local stakeholders wato a decision making tabbas kasashenmu muna da wato kungiyoyi na sa kai wanda a turanci ake cewa ngo wanda suke zaune da irin technical working group da suke zauna su bincika menene ya kamata a ce an yi a bangare na lafiya ko kuma a wanzar da shi a al'ummance za a iya samun dan canjin yanayi gurin ma'amalanta su da kuma ba su grant saboda priority zai iya canjawa sannan empowerment na local health system wato yanayin yadda za a sake muku wato intervention a kasashe ko kuma madafai na gwamnati su samu su gudanar da tsare su na lafiya sai uh, health disparities wato uh, kullum ana ƙoƙarin a ga an rage wato bambance-bambance da yake cikin al'umma gurin samun damar uh, ganin likita da kuma samun kulawa a lafiyance tabbas idan an samu canjin mulki wanda ya danganci wanda ya zo ana zaton wasu daga cikinsu za a iya samun canjin yanayi wanda zai iya kawo gibi wato rara sosai tsakanin shi talaka da mai kudi wanda mai kudi zai iya sawa ya samu tallafi bisa ga abin da aljihunsa zai iya kashe masa zai iya bashi shi kuma talaka ba lalle ba ne hakan ta samu saboda tallafi na kasashe manya kamar amurka ya ja baya Shi ma ƙwararren likitan yara a Abuja Dr. Lawal Musa Tahir ya yi sharhi ne game da tasirin zaben ga kasashen Afirka ta bangaren kiwon lafiya. Kasashe da dama a Afirka suna amfana daga tallafi iri-iri daga gwamnatin Amurka. Misali ta bangaren cututtukan da ake maganin su ta allurar rigakafi musamman na ƙananan yaran nan wanda suke kawo matsananci cuta da kuma wani lokaci kisa gwamnatin amurka ta taimaka kuma tana taimakawa kasashen afirka da yawa wurin yaƙi da cututtuka musamman na annoba an samu taimako ta bangaren magani da kudade da kuma korarwa ga ma'aikata misali idan aka tuna cututtuka irin su tarin fuka irin su hiv aids da sauransu an samu taimako misali da sosai daga gwamnatin amurka zuwa kasashe da dama irin wannan idan aka samu canji na gwamnati dole za a samu damuwa kasancewar ba a san shin wanda zai zo din wanda zai ci gaba da irin ba da wannan taimako ne ko wanda zai rage ne ko kuma ya hana ma gaba daya to kenan wannan zaɓe zai yi tasiri a irin waɗannan ƙasashe da suke amfana matuƙa Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku da kuma likitocin da muka kasance tare da su a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Tuma da yanzu kuma sai sakonnin da ku masu saurare kuke aiko mana ta imel. Za mu fara ne da saƙon Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Difa jamhuriyar Nijar. Mai cewa na shigo wannan fili ne domin na yi yabo ga gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar ƙarƙashin jagorancin janar Abdulrahman Chani domin dukkan matakan da gwamnati take ɗaukawa akan al'ummar ƙasar matakai ne na ci gaban al'umma. gwamnati ta rage farashin man fetur ta rage kaso 50 cikin 100 na kudaden fannin kiwon lafiya kuma gashi gwamnati ta kara rage kaso 50 cikin 100 na kudaden fitan ababen hawa tabbas yaban gwani ya fi zama dole sai kuma saƙon sani mai lange-lange yalwaya wuri mai cewa muna taya 'yan jamhuriyar nijar murnar rage masu kaso 50 cikin 100 na kuɗin fitan ababen hawa a karo na biyu da gwamnatin ƙasar ta yi da fatan allah ya sa a more amu sako na biyu na haɗin gwiwa ne daga sanusi madattai da magaran da isuhu makira madattai da iliyasu yakubu digawa da yakubu mai aski ba da raka masu cewa salamu alaikum voa hausa matakin da gwamnatin mulkin sojan ƙasar mu ta jamhuriyar nijar ta ɗauka na bunƙasa harkar noman rani a wasu jihohin ƙasar tamu da ke da ingantattun wuraren noma gaskiya abun yabawa ne matuƙa domin idan har komi ya tafi daidai kamar yadda aka tsara da ikon allah 'yan nijar za mu wadatu da abinci da fatan dai allah ya tabbatar mana da alherinsa amin sako na ƙarshe ya fito ne daga shehu adamu rijau mai cewa allah sarki arewacin najeriya wai a ce yau mu ne aka wayi gari wasu mu na murnar an kawo wutar lantarki gaskiya dai abun akwai ban haushi da takaici allah dai kyauta to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaici ta murtala a takaicen mutanen da suka tsira bayan iftila'i mafi girma da ya auku a kasar spaniya cikin wannan karnin sun wayi gari da yin kicibis da mummunar barna yau alhamis bayan wata ambaliya mai karfin gaske da ta shafe ƙauyuka ta hallaka akalla rayuka 95 ta yiwu adadin mutanen da suka mutu ya haura yayin da ake ci gaba da aikin ceto ya zuwa yanzu ba a tabbatar da jimilar mutanen da suka bata ba ƙawayen amurka na turai suna shirin fuskantar sakamakon zaben shugaban kasar wanda duk ɗan takarar da ya nasara ba zai ba da mahimmanci sosai akan al'amuransu ba sannan kuma za a fama tsohon gyambo da ma sabbin matsaloli har idan donald trump ya sake komawa fadar white house wato jami'an lafiyar falasdini sun ce wani farmakin da isra'ila ta kai yankin gabar teku a ranar alhamis ya kashe akalla mutane uku farmakin ya hada da hare-haren sama a yankin sansanin 'yan gudun hijira da ke nur shams sojojin isra'ila sun ce sun auna matsugunan 'yan ta'adda ne sannan sun kashe wani mayakin hamas da yake da hannu a kitsa kai hare-hare gwamnan yankin arewa maso gabashin yankin harhif da ke ukraine yau alhamis ya ce mutum ɗaya ya mutu sannan wasu 29 sun jikkata bayan da rasha ta kai wani harin mizal da ya afka wani gida da mutane ke zama shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce harin na rasha ya afka wani gini mai hawa tara ne To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu sai a dakaci mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu can da dare karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wato karfe takwas kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Chang Shiongang. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi مع السلامه